wallahi wallahi wallahi na san sai haka ta faru saboda na zauna da kawu sumaila na san waye kawu sumaila mun zauna a kwankunsiya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 ya bayyana cewa wurin hakar ma'adinai da abin ya faru yana kan iyakan kananan hukumomin Batsa da Jos ta Kudu da kuma Jos ta Arewa. Wannan abin takaici ne matasa suna neman abin dogoro da kansu irin wannan ya rusa da su. Sun fita suna aikin karfi domin rufawa kansu asiri a wannan lokaci da ake fama da matsin tattalin arziki amma suka gamu da ajalinsu inji Dr. Riti daga nan ya mika taziyarsa ga iyalai da abokan arziki da abin da ya rusa da su. Fa'izu Alfindiki ya hakurkuntar da Sanata Kawu Sama'ila da kuma Kabiru Alhassan Rurum. Idan ba a manta ba dai tsakanin Sanata Kawu Sama'ila mai wakiltan Kano ta Kudu sun samu sabani da ƴan uwansa ƴan kungiyar Kwankwasiya kan wani shawarwarin da ya ba wa Abba Kabir Yusuf. Yayin da gwamnan ya nuna goyon bayansa na yi wa biyayya ga mai gidansa Rabi'u Musa Kwankwaso inda yanzu haka jam'iyyar APC reshen jihar Kano ke zawarcin su. wallahi wallahi wallahi na san sai haka ta faru saboda na zauna da kawu sumaila na san waye kawu sumaila mun zauna a kwankwasiya mun yi kwankwasiya mun san su waye su kwankwasiya ni da kankwasiya ma wajen kawu Sumaila na koma saboda rashin adalci na kwankwasiya ni ina kira da su kawu da mun a mu ne like mind din su mu muka san darajar su in ka duba kwankwasin mutane nawa ya rabu da su to in ka duba kwankwasa ne ba a iya mu'amala da shi ba mutum ne da zaka zauna ka ce zaka zama zaman kanka ba dole sai kana karkashin ka ana bautar da kai to kuma kawo ba za su da ba su zo mu haɗu mu ci gaba da tafiya mu ceto jihar Kano yadda siyasar jihar Kano yadda take ciki yanzu yanzu kuna zorocin su kenan a jam'iyyar ku ta APC sosai kuwa sosai kuwa muna saboda yanzu su suke kanshin turaren dan goma to ma sauraro ka kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura